sa'an nan ya nufi albi ko ya yaudare su ko ya nufi ƙarya ko ya zambace su zai shiga wuta a azan أعاذنا الله من النار ومن أهل النار قال حدثنا شيبان بن فروخ قال me yasa bai fada ba ba aka ce abinda ake tambaya ka fahimci tambayar sunna me yasa ya rike hadisi yake fada da sai yanzu ya fada yanzu ya fada ne don zai bar duniya kar a kama shi da ya koyi ilimi to me yasa da bai fada hadisin ba bai karantar da su wannan ilimin ba saboda mutane ka kusa <laughs> kai ma ka ɗauke ba sai ka kauce hanya ma قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجوفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند مأكل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له مأكل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا بمكي في نزل كان إمام مسلم بشورة ما تروى نعم. يتوقع إيه، هنا كيا يلفظ imam bukhari yakan yakan yakan wadatu da ma'ana yakan wadatu to imam muslim ya rawaito wannan yake haddathana wannan yake wannan yake akhbarana wannan yake haddathana to sai ya rawatu hadisi yace amma wani shi cewa ya akhbarana bai ce haddathana ba wani kuma haddathana yake ba akhbarana yake ba tare da cewa wanda yake akhbarana an kace ya ce haddathana kai daidai wanda yake haddasa na kace akhbarana kai daidai amma dan a kiyaye lafazi kar a kauce shi yasa yake kiyayewa shi yasa aka da aka yi muqarana tsakanin Imam Bukhari da Muslim yace tashajara qaumin fil Bukhari wa Muslim ladayya fa qalu ayya zaini tuqaddim فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم وربا يتي متعني سكي جاية تشاجر قوم في البخاري ومسلم a cikin Imam al-Bukhari da Muslim al-Bukhari da Muslim fa qalu sai suka ce ayya zaini tuqaddimu wanne ne cikin Bukhari da Muslim zaka gabatar wanne ne yafi sai ya gaddama sai yace laqad faqa al-Bukhari sihhatan sharadin Imam al-Bukhari ya fi sharadin Imam Muslim saboda sharadin Imam al-Bukhari kasancewar ka rayu a Kano shekara dubu da sa'annan malamin ka ya rayu a Kano shekara dubu biyu da biyu wajen Imam Bukhari bai isa karawai a ce karawai ta hadisi wurin sa ba sai ya tabbata cewa kai almajirin sa Imam Muslim yace tun da sun rayu zamani dai a kasa daya shekara dubu biyu da biyu a cikin kasar Kano malamin na nan wannan lokacin wannan ɗalibin na nan lokacin to ba zan ba zai ba zan bi ba in yace ya ji wani malamin ya wadatar da ni imam al-bukhari ce a'a sai ya tabbata cewa wannan yana zuwa makarantar ba ka sake ba ka sake ba ku ku ce ta sai ce amma wajen inganci imam al-bukhari ya fi wajen tsari imam muslim ya fi shi yasa imam muslim karkashin babi sai ka duk hadisan da kenan ya kawo kenan shi kenan kuma ba za su ba imam al-bukhari hadisi ɗaya zai kawo shiga mai salat hadisi ɗaya a cikin hadorin hadisi za ga akwai magana aqida akwai sallah akwai kaza akwai kaza to imam muslim zai kawo karkashin mas'ala ɗaya imam al-bukhari ya ce in yazo zai magana game da alwala sai ce babin kaza sai kawo wannan hadisin saboda kalmar da ta danganci alwala in ya zo cikin sallah kuma sai kawo wannan hadisi saboda kalmar ta danganci sallah in ya zo cikin aure to haka amma imam muslim sai ya kawo su baki daya a karkashin babin daya mun gane ko in aka tambaye ka imamu bukhari da muslim wannan ne yafi duk inda kake malami sai ka koyi dabara ka koyi kila mun gane ko saboda wata tambaya ana zuwa a yi maka tambaya don a kurar da malamai sun sha wahala imamu nasai har kashe shi akai imamu ibn majah dukkan sa ba ba malami imamu al-bukhari dai sha wahala sai da yazo yana roƙon Allah ya Allah madaukakin sarki sanani ya sanani Allah ka jira ba dukkan imamu imamu malik ne ya aka yi sai da aka masa bulala har hannun sai sake ba ya turawa sai aka zo aka ce da sayyidina ali da abubakar wane ne yafi ko umar ne ko abubakar abubakar wane ne yafi in ka ce sayyidina abubakar shi a sai sun kashe ka in ka ce sayyidina ali kai ma ka san kai kuskure baka sani gaskiya ba ka je ka kare kanka ne to da aka tambaye shi yana kan mimbari sai ce man bintuhu tahta wanda ƴarsa ke karkashinsa sai ya sauka kar ku nemi bayani sai shi a suka ce a ya fi shi ta ali don ƴar manzon Allah na karkashin ali wannan suka ce ali suna suka ce a ya fi shi ta abubakar saboda ƴarsa na karkashin manzon Allah shi kuma kalma ce man bintuhu tahdahu wanda ƴarsa ke karkashinsa guda an ce karkashin wa to shine matsala ta فحدث تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي فقالوا أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد المليح عن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه وقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به ba dan ina cikin yanzu zan bar duniya ba ina cikin ajali rashin rashin lafiya na ajali ba da ba zan faɗa maka wannan hadisi ba سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فرشوا ما من أمير باب والسركي شوغبا جاغورا yali amral muslimina zai jibinci al'amarin musulmai duk kasan arewan Najeriya musulmai ne duk gwamna ya shiga cikin wannan abin duk wani kwamishina ya shiga cikin wannan abin duk wani kantoma ya shiga cikin wannan abin duk wani kansula ya shiga cikin wannan abin duk wata matsala ma da mutane musulmi kai karkashi kana jagorancin su ko kwamiti ne aka kafa aka ce kai ne shugaban su ka shiga cikin wannan al'amari yali amral muslimina la yajhalu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul janna wannan hadisi ya fi hadari da wancan da ya gabata wancan cewa yake ya yi musu albus ya yaudare su ya ce za a gyara ba a gyara ba ya ce za a kawo ba a kawo ba ya ce ba cin ke ba kuma ci suke yi ya ce kaza kaza kaza ya bar su kaza kaza duk suna cin yaudara da fadar kariya. ai kafin shekara ta kare wutar lantarki duk Najeriya an gama wahala kenan har shekara ta kare shekara kuma za ta zo ta kare wata kuma ta zo ta kare ya zama yaudara da cin amana to wannan hadisin sai ce ma min amiri babu wani sarki in aka ce sarki ba na nufin sarkin garin ku kadai ba kalmomi ne ake fada amirin ra'iya ra'in duk shugabanci ake nufi babu wani shugaba ko sarki da Allah madaukakin sarki zai jibita al'amarin musulmai a hannunsa summa sa'annan la yajhadu lahum ina mana la yajhadu lahum ha baya me eh baya kokari a cikin me baya kokari ya samu musu lantarki baya kokari ya ga ruwa ta wadata baya kokari ya ga asibiti baya kokari ya ga malaman makarantu baya kokari ya ga ya hana irin barci su sun kwana lafiya baya kokari ya ga ya yaye musu wahala shi sai dai shi kadai daga shi sai matansa sai ɗaɗansa sai kannansa sai danginsa sai abokan morewa yan business to tsakaninka da Allah da za a tambaye ka tsakaninka da Allah amana kuri'arka da matanka da ƴaƴanka da ɗan uwanka da iyayenka da abokanka dan Allah in dai wannan Qur'ani kadai za ta sa ka zama gwamnati sai da wadawa suka tashi suka saka sai da mutuniya ta tashi da kauye da kusa safi da ta karya ba ta bar ƴaƴan ta je ta tsaya layi ta sha wahala ta kada ma kuriya don ka zama gwamnati sai da ɗarci ne bar gona su tsoho aka ce an je ayi kamfe ko kuɗi aka basu zuwa ba aka ce ya je kada maka kuriya don ka zama gwamna sai da wani ya bar kaza sai da wani ya bar kaza sai da wace ta bar kaza sai da wace ta bar kaza sai da wani kaza sai da wani kaza ka ban wuri suka je suka yi kaza kaza baki ɗaya an daba aka je sa na aka kada maka kuriya dan abin da yake wajibi kana zamowa gwamna kenan duk ɗan daba ka ce yau an gama daba duk ɗan daba an bashi aiki da zai samu kuɗi shi ma ya hau vespa ya je kuna singa ya goyo shinkafa da suka ya kai wasa uwarsa kai masa addu'a ya kafa kai aure an gama daba shi ke nan ya ka samu sana'a ya kai aure ya kai kaza ya kaza talakawan ƙauye kuma daga yau an daina shan ruwan kurkunu insha Allah za a kawo famfo za a sha ruwa an daina kuma zama cikin duhu al'amari duk ka ja ce bai yi kokarin ya ga ya gina mutane ba sai dai shi ya gina kansu la yajhadu lahu la yansahu kuma ba zai musu nasiha ba ما معنى النصيحة النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فكل الكلمة نسبت النصيحة إليها يستولد منها معنى آخر to yin aka ce baya yin ma talakawansa nasiha ina ma na baya ma nasiha النصيحة الإخلاص ألا أدلكم على يكفلونه لكم وهم له ناصحون dan jinjirin da aka haife shi yau yanzu zaka ji kana mama da siya kana mama kana a a mukhlisuna saboda wannan dan jinjirin ya fi bukatar ikhlas da ka aje ma'ana al-ikhlas shine an-nasihatu al-ikhlas daga kallon abin da aka karanta cikin bayanin Imam An-Nawawi an-nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina in aka ce an-nasihatu lillahi shikenan sai ka ji ka ji Allah kana mai wani wa'azi kana mai nasiha kana zawata masa manzon Allah sai ka je kai masa littafin Allah sai ka je kana a'a kowanne ka take biyayya ga Allah madaukakin sarki ka take biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka take biyayya ga littafin Allah sa'annan ka kai musu nasiha kai musu biyayya ka gaya musu abin da ya dace talakawanka kai musu nasiha ma'ana kai musu ikhlasi tsakaninka da Allah ba za ka yaudare su ba ba za ka cuce su ba ba za ka ci amana su ba ba za ka gina kanka kana tara dukiya dan gobe kai da ƴaƴanka da iyalanka ku ji daɗi al'umma ta gayyara ba wannan tunane ne wallahi tallahi tunane ne wanda yake shedan ne kawai ke kusa ke saka musu wannan a cikin kai kai tunani ka gani Allah ya kawo amana ya danka a hannunka farko kana zama tunanin ka ya za ka yi kai da iyalanka ku ji daɗi dan Allah Allah zai kai da iyalanka ku ji daɗi wane ne ya taba tarawa shi da iyalansa suka ji daɗi ya samu kwanciyar hankali bukatar ta biya abin da ake bukata shine kai musu ikhlasi kamar da za a karanta insha Allah ko duk wanda shugaban da bai tashi ya tsaya tsayin daka tsakanin shi da Allah ya kare musu al'amarin su ba yace ba zai shiga aljanna tare da su ba illa lam yadkhul ma'ahum janna ma'ana su da aka bar su cikin wahala zafi sauro ba ruwa sati biyu ko uku ba ma su sha wahala duk shikenan an tace su kenan ai muku hisabi kenan suna zuwa ranar lahira sai ai musu za aljanna kai kuma ba za ka fita tare da su ba Allah ya kiyaye to wa'annan kalmomi da suka fada sai mu ji abin da malam ya fada a ciki ma'anahu ma'anan wannan hadisin bayyinun fi tahzir min qishr muslimina yace ma'anan wannan hadisi fili yake na cewa ana tsoratarwa kada ai musulmai kada ai musulmai algus yaudara